dakan wannan gari ana fara da har ai maka rasuwa a gida baka aika an gaya maka don ka dauke ni ba kowa ba yau ko mai unguwar unguwarka unguwar ke ko wakilin wakilin wakilin mai unguwarka mana kyau sai yana ya fi karfin kai masa wannan wulakanci ai gani ne karamin yaro ne ba na sa na turo yara su sanar ai mutuwar ni da garina ni da matsayina ni da sarauta ta Allah ya hutu a matsayina na daga cin wannan gari a ce an yi mutuwa ba gaya ba Allah ya hutu na cin kunya su ba da Allah ya kara karfin kudi ce. ya eh, ne ne ya unguwa ne unguwa ku Allah maganar bayanin kuɗi kowa ya san dai in an mata a garin nan aka biya kuɗin fili kafin abin ne kuma ta kuɗa kuɗa ce mai ke to ba na kyauta ka yi gudan gara ka ta daga zabo ba zan saurara maka ba zan tauna ta kuwa don aya ta ji tsoro a wannan birni nawa adalcin ka yake so don haka na yanke maka hukuncin biya biyu godiya yake godiya yake wannan wannan faunar da kai bai duba

idan kana da rijiya a gidanka sai ku ga ɗaya uku da titi za ka sha a wajen bai gani ko ba haka bane Allah ba baka wani wannan ita ce shawara ta gaskiya ko ka dace ta mutu a gidanka sai ka zo ka sanar da ni kuma wannan abu da malam kyauta ta yi ya sa na dawo da zama bako a gari ba a san da ke ba idan ka sauki bako dole zai ka biya kudin zaman ka gari kuma ba garin su bane ko ya ka da Allah ba kuma ta ne ta ci kuma a aka wajen gidanka kowane mai gidan rikon mai sarkin na sama ina da waɗanda ake niyya kuma muna jin takin kai da ba ta ba kwata in kakin sa ya bude wannan godiya sun ke yi rake to ba ku ba ne ke yana duwa ko ba ne a yi hakuri Allah ba ku da kuma inda ya ci zadiya saura daya saura hakuri an ce da aka gare kamar ka su ko ba da ke Allah ce mai gida da ya ba da kuma gura godiya ne ba godiya yake Allah na gode na gode Allah ce a yi ta mata yara da manya aka sirna na wannan guri insha Allah za a raba wannan magani wannan guri da ta ana saboda haka wannan magani ko za a zo sadaka ita dai sadaka ba ta kaɗan ba ta yawa yanzu ba tare da ɓata lokaci ba a cikin abubuwa na ban mamaki mai kuke da bukata a yi muku a wannan guri. ko abun al'adabi wanda za ku gani ku yi murna gani na ke da bukata ina so a mana atamfa dalilin da kike so a mana atamfa ba Allah? saboda aure zan yi saboda haka ya alkawarin insha Allah a wannan guri wannan ba Allah abin da na yi alkawari zan cika in sha Allah saboda haka ba tare da ɓata lokaci kawo daga kawo daga kawo daga a zagaya da wannan naira goma goma in mai bukata ba a matsa mutum abin da ba mu ba yan tamfara ba ne ba a matsa mutum ba a zagaya a zagaya wannan guru ne maganin samu maganin mayu maganin bindiga a zagaya a zagaya naira goma goma naira goma goma a ji a dafa a ji a sirna a dafa

amma wanda yana neman aure gani ba hankula ba hankula da haka nan ga wannan tafa fi sabilin layi sadaka yawa yawa ka gode Allah ka ka ka ba kana biya ka kana ne ba ka ai ba ka ba ka ba yanzu wannan ake ma? ai ta ni wannan dai kenan ai da shi aka farin ciki yanzu wannan duka ai ba ai ni koran baki ne da na kudi mata matsalar ai ba ta sani ba kuma a tafare wanda ake yayi sai ko abu ne wannan wannan magani ka gani na gani shi ne nake ga maka cewa ainihin dukkanin irin abin da ne maka bayani zan yi haka yake kuma ina son ka tura jama'a watan yanzu za a za ku wani abin al'ajabi a wannan guri ba wala mana alaga mata mana zo zo zo ba jama'a ko mai tambayar sunana sunana ba wani bane Gida. haba ya kai mun haka jiya ka sa ta jiran ka baka zo ba ko wani laifin ne maka haba duduwa laifin ne yake ni ba laifin da kike mun wallahi mahaifiyata ce ta aike ni shi da dalilin da ya sace kai ban zo ba eh to gaskiya ta ce ni gaskiya domin kwa duk na gari ya zama mai biyayya ga iyaye shi magana iyaye ba abin wasa ba <laughs> tunda ko haka ne ba ku ne amma da har raina na baki amma na huce a haɓar Allah ga mugun yaran na mallan nan wannan munafikin nashi lagu munafikin wane ne tango mana ai sakare hmm. kai dan gidan aminu ne ko wanda ya fita a guje ya gudu saboda biyan haraji kana zara ido fuska kamar yaɓe me ya raka da wannan yarinyar hanya ka gaya min ji hmm? kakare ai ba guduwa ya ba ya tafi ne fatarci kariya kake guduwa eh, saboda haraji kakare to ina ka zama na ce thank you dai domin ana da ikonsa mai gari na mallan ne ya turo ni amma ka tafi kin kan bori a duniya da lahira kina ji ko wato abin da ya sa ka ta na mhm. ni ba tsara ka bace kuma ni ba tsara ka bace mhm. ka zo ka sa kana surutun banza da wuti. Mm. har za ka sami yadda mutum ka ce wani ya tafi mhm. to wani darajar da ka ci da ya sa ne ki sauraron ka to wancan a cikin jinsin mutane mutum ne ko mutum mutumi kike tsaye da shi wannan ko itace ne fili da kake gani ya ci ka kai da mai gidan ku kana ci ko lamar nan eh wai kuma to yanzu ki ajeje wannan magana Allah da ikonsa aiko ni iya ce gashi wannan kya sai a duniya ko da saboda gashi gobara na kasuwa Allah da ikonsa kin ga sai a yi masa yar irin dai dan mutum nan da kuɗi ko wannan ne kama da fuska mai fuska kamar ko nan ne bayan taya me zan da wannan mai fuska aljanu sallah yake ka dauka ai ba zancen kuɗin ba ga inda zaki huta ga man shanu ga kaji ga su ga miya irin wata irin wata kin zaba ai shi ruwan kashe gobara ba a zabi yayi na dai ga wallahi kana ko ba ni ba kana ko kaje ka ga ba ga ba sai ba wannan mutanen garmu ne eh. magana dai na malle ya zama dan ba su ba ta wata ba domin har yanzu ina da daren babu wata alama ta nuna zai canza to sa a kaci sa a kaci ba ka yi daidai ba kana ji da kyau kuma Allah ya taimake ka shaura ka ga nan maganar da suke kowa yana kamun mm. kana jin da abin da nake na ƙarya ne kenan eh ka aljan ƙarya ne na ce aljani ƙarya ne to da su ba nake wannan aiki wanda Allah ma ya taimake ka basu su mai da kai dan akuyan ba eh wallahi tun da na ganka daman na ganka san kankatin na san kai ba mai basira ba kai abin da yake janyo irin wannan kai ina jin ma kai ba a yaye ka ba kwata kai ka yaye kanka kai ka gaji da nonon ka shika shine sa har abadan abadi na baka da basira ka dube ka dan Allah ka eh ga ka nan na kai gaba ɗaya fa na fa na da kake tun na ga leban na taka to to to wa tushiyar mai wa na san ciyar ba mai basira ba ne kai na dai ji wannan ah, yanzu mene ne za a yi a gaba kuma na'am y'a san yadda za a yi to kana ji da kyau abu ɗaya za ka yi kuma da mun na zuba ma ido ne na yi ma sake na ma fakare na ma na yi dudu na ga har yanzu baka da basira dan baka da basira na zuba ma karo kudi zube a jena kuma ka yi hatara ka zuba ido ka bani kwana sati eh, da eh je madalla madalla yawa alamar huji a jikin nan nasa ka zama mutum ba shi mara shi ne <laughs> to ba alamar huji tun da na ga dan bakin nan wa wa wa na ga shi wanda sabe ne wani farfate ce na ga shi wanda sakwatoto na ga shi wanda sakatarere nan na san cewar ba mai basira ba billahi da zai wai wai ba wace shekarar ka raba zakka ba sanin wannan ji kishin kishin da shi ya ma ka cikin masu rena mulki ko waye kai su a wannan gari ni mai gari na malle ni ka ci mutunci na ka je ka tara taro kana raba zakka ka yi gaban kanka kun na gaba ban adda wannan makami ba ni na ba kai na ba ni daga ki na malle a garin na malle a samu wani basan mudan kato dan ya isa ya ringa raba zakka da kowanne hali ana ake kuma Allah ba baka rai kuma ana yi maka magana kana zai ido kana ta eh fuska kamar bai biro ba kai saurara mu ko kai zan bari ka ci gaba da bayani Allah tuba ne Allah yana magana kana magana Allah da audu tuba ne kiran kai Allah ya ka Allah ya ban ma na kusa da ni ba ni hukunci in ya tashi akan kowa nunawa nake gaskiya ka gane ko Allah ya saboda haka ban yadda a tara taro kowa ya sani na faɗa na kuma faɗa mutum idan suka wuce biyar ni haramun ne a matsayina na mai gari na haramta wannan taro yan kuma mulki na kake so ka kwata kake raban kuɗi ka gaya mu dalilin makarkashiya kenan ba haka bane Allah to wannan zakka da ka bayar a waje na ta koma sadaka sadakar za ka raba to a kawo ta fada Allah ya taimake ka tuba nake wannan abu da aka yi na bara an yi kuskure amma insha allahu ba za ta ba kwanan nan za a kawo ta sai abin da kai sai abin da kai to Allah ya taimake ka saura kudin haraji tuba nake kudin haraji mm. to wane na bana ko ku hannu na bara na bara ba Allah ya ba ka biya ba na ba da da bane zaka biya wa iyazu da ka goma sha bakwai har tare da aka yi ma kuma Allah baka wai kwana uku yau bai ci nama ba dan ta mare sai sai zariya suke a gidanka ko ko ya alkunya ya ko da dan taurin guda daya ko ba na ko ko ba na kyale shi ne da ku tunna to sau zancen ta mare ya za a yi Allah ya kiyaye ka wannan sai mun je kuma abinda muka kirga muka ai ko da me wannan ruwan kuran to sai mun je mun kirga dabbobin abinda ba ka sun kama da ka, hmm. mu ware sai mu aiko da na mai gari Allah ya ka ne ma sadaka kai ba ba Allah ya kuma daga wannan karan ba za ka ci ba a raba a a a kawo da san da dawowa na wuni na gaji ma yanzu nake tsarin je gida in wanka sai zo nan saji ofis in ka da me yake faruwa yau wato gaskiya abin da yake faruwa shine domin wallahi wani boka ne sanan bakin kogin nan na kudu ciki to kaya na na seda gaba na kai masa kuɗin zai mu magani to amma na ga maganin bai yi ba kuma na je karɓa kuɗin sai sun ƙaro masa wani kuɗin kuma kayan a gurin kanwa ba ba ta ma ciki shi yasa na ke so dan Allah da annabi na kuka na a gurin ka ka taimaka mun dan Allah ai ka ji ta idan mu muna tsakiyar aiki muna kawo masu laifi sai ga mara cin zalunci muke kuma ta ta ku rika lura da abin da ake kullum kullum kuma ya wuce gurin malamai da bokaye ina ku na da shi a wofi kullum ne saboda suke ce muku ku ce kuma duk wannan gurin wannan to ni a cikin tsarin aikin mu duk mutum da bakawa billahi da dina haɗi da ci bakar wahala za mu dinga tambari da shi mugun duka inda mutum zai kasa tafiya kuma zai lalace Allah ya sa me yasa baki ga zaki ga miji ba ai ba ni da miji kin ci ne har na gama din da a kin gama ita da ai irin take magana san mu a yake mu mata a saboda kawai mu ko abin da zai ba kawai mu in ta ka tauna ka tauna mata ba zan ma ban Allah ya zan je in kawo miki wannan mai laifi ko har ki zaki in ja mata in ki gurgula shi a gaban ki kai da ma'aikaci ciki a ka kin fahimta ko amma fa da karshe ina son dan ke ma ke tarihi a wajen cewa kin taɓa auren wani kwarzan ɗan sanda yanzu a kira ne sai a nan bakin kogi a nan bakin kudi dufin nan ana yake zama aiki to kina ba zan je tare ofishin ajiye ba ko ina to idan na ajiye zan rabo a hankali a hankali in zo in masa kamun kazar kuka to shi ke amma kar a yaji da Allah na kwani kan gaji dan mummuna ne ni za fara ta kace kama muni wallahi ma da kyau ne za fara amma haiwa ne kyakkyawan saurayi dan da mata gaskiya ga maza amma fiye muni eh haka ne amma ake ba hankali da an faɗi bagan magana kai kaji haka ne wallahi sai na wuce kenan ko to shi kenan bari da ayyan zama da kai dan zan je za ki da cikin wannan abubuwan to to

shine na ce idan kun shirya tafiya ta ka ko ka gaba ko zo gaba ne sai mu ta za mu ne yawan kiraye kiraye aljanun nan domin ba za ka bari ban kenan ko wani fa in gazo da fiye ka ba za ka ji daɗi ban kana kiran na banza din nan ta guda ta guda ta guda ta kana ganin jariba kenan ko kai ka tashi ne da baka hakuri sai je ka kenan ni dai tun da nake ma baka taɓa ban ko eh, ba zan bayar ba kenan a huta lafiya gaskiya da ba ta faru ai yaro gaba ɗaya kowan ka bai ban da kwari ba abin da kake salamu alaikum kamuwa da kasalam sannu ah.

cuce su zo maka bayani ko za a wani abu ne kan hanci me yasa karo karo ba da kuɗi karo ba haka ban zan kira su ka san da wallahi ka tsaya ka ji malam maka zan kira shambar ka yi hakuri zan kira shambar ka na gaba ɗaya duk na da kayan na kamar ki zaki gaba don dan Allah ka yi hakuri ka hakuri na kira su kaga ni ban saba ganin su ba jambar na ko kira shi jambar na'am dan Allah dan annabi dan Muhammad Rasulullah wallahi kamar ya kama ka dan Allah dan annabi dar Maryam kirfa masri ah. kada zalunta mutane dan Allah dan karfa mu dan Allah dan annabi dan Muhammadar su Allah ya baka hakuri shabbar dan Muhammadar kada ya shabbar ka kike da tabar ina maka baka wannan abu da ina maka baka Allah baka hakuri yar Maryo yar Maryo Allah baka hakuri wai Maryo wai yar Maryo da ku Allah baka hakuri da ku kai eh Mansur Mansur kai wai Mansur ba shi bane dan Allah dan annabi dan annabi karfa mu asiri dan Allah zo tabarmar wayo wata wayo wani wallahi yau kan yau kan yau kan yau kan yau kan arzani ya same ka mu je dan Allah na to wai Allah na dan Allah dan Allah mu je dan Allah wayo Allah dan Allah yau na hada da na hada da kai yau na hada da kai kaji da kai yau an hada kaji da kai wayo Allah yau karola da karola an hada mu je dan Allah dan Allah dan Allah ka daina ko ga mun kashin nan dan Allah

gaska gaska gaska me fara ka wannan mutumin a zalimi ne wa abin da ke sai daga tarin mutum to kan sai na karya ba na jira ba na riga na na na na bin umarni ni ina ina da zaka mun da malam koko kasa koko kasa mana kai ka da ba hankali ba a hankali ka ba hankali <laughs> tunda nake maka koko kasa มาเฮ้ยนี่แค่คือเด็กหรือคนไหนนี่มันคือแค่เพื่อนเลยเออおじさん、let's get me a minute. おじさん、let's go. Let's get back. いや、今ってね。かたんのなねでやった。kana da kake yin gudu kuma da aka da aka da mun rashin kunya kai waye kai waye kai kai waye kai waye kai wanda ka samu kana ka mutu ka dina samu mukali amma waye shugaba yanzu なんて、感覚が、手張ってきたら2万でねえか。 da suke jike da ke sani a hanya ki zaki ya koyi karke sani kirari kuwa lallabe ni ki na rike ki amana inda kin rike suna ba ni barki a baya ya mazari na ko kwadan kimana na rufa ido da wurin ki taka da ke babu shakka an haɗa mu a sarrafa babu mai ja da baya rasuwa ta na kewa bambarin ki a baya nan kwana biyu ba a yi sai bane ga Allah ya sa abin da to wannan kwalelanka ko kai ne kalan ta goce ke mai ganin man doki wannan kudin sun bugar burka kudin yan gole ko an kawo an samu a ciki zan ba ku kar ku tare a wannan ai shi ke nan ranka da kuwa Allah ce eh, ai da a cikin mulkin ka ne Allah ya ba ta wani ai da cikin ka ne sai eh, ka ga kudi ka ringa zare gidano. ta fi sabi da daki ba to da kake mace sai ya zan yi da kai assalamu alaikum ba na kan yanka wa alaikum salam da da zawa dan da da da za sai ka je daga ta sai bin ta daga nan Thank you. lafiya lafiya yawa a dama tafiya ce na gadar yayi min shine na dan kewayo nan a bani wajen dan rade kafin gari ya waye su wuce a eh, tare nake da jali na kware kware eh, yawa wato mu idan muka ga bako ya zo da mace to bako ne mu mai aiki a wajen mu amma ka taho zan zo kake da illa a wajen mu eh, eh. ba kamali ba ne kai ba san ba amma duk inda ka taho da mace kake ka ce to kuma mu za mu dauke ka da muhimmanci don a masallaci ma sahun ka da eh, muhimmanci sahun gauraye da sahun da sahun kuma su halikin samu cikin ta iyalinka in Allah ya yarda ba za a yi kuka da mu ba abu na farko mun baka masauki mun kuma ba wa iyalinka masauki a godiya na ciyar labai <laughs> amma ka san ainihin isiri ne ko ba gaskiya ba ke dace a cikin mutuwa da 'yan mutane ba su tafi wani jeji da ban kwana ita kuma ban san inda ta kai kai za ka ta kai za ka gaya mana inda za ka zaba wasan bayan shugaban mulkin da rainin hula ka kowa ya ki shiga ciki kai kuma ka zo mu zama mu rumfan musa ba ya ya dinga wannan zuwa an ce an ta saba mata masauki a cikin kuma zo nan zo nan zo mu zama rumfan musa ba ka zo ka zo ka zo har sai ka tsaya da nan ba wacce da a ce wannan yana tana kanka a ce yana da wannan matar kai ba ka da ita dan haka nake son yaran nan madalla da wannan shawara kuma Allah ya baka wani bugu da kari kaga wannan matar kwaran kwatsa dubu ta fi wannan matar ta uwar gidan mai fuska kamar yaɓe Allah ya baka wani ballanta na da gidan nan Allah ya damu Allah ya ku ba nake ka fara aikin kirki kuma za ka fara na banza Allah ya rana ma mari sai ka huda bangon Allah dawo ta dai alheri ne saboda annar alherin ake zato mutumin da yake ta nema sai dai Allah ya dama da su lafiya amin a gani za mu yi addu'a amin kamewa iko an jirin nake da iko ka ga irin ne salamu alaikum A wuri alaikum salamu. A wuri da zuwa sai ba ji muka gida baki muka ya ya mamma ya mamma da ba ko da haske amma ina shigowa sai kamar kamar wani buhuna na aka ji sai ka ji daɗi sai ba yi wa ya muka eh ni kake ke na ruwan ki.

lafiya ina ne lafiya lau ina gajiya ya mutan gidan lafiya kalau kuna man kalau lafiya lau lafiya dama iya ce take zuwan karɓi ta ƙariya ta ɓariya ko sai irin ta ɓariya sai ta zuwa karɓi ta ɓariya tun da safi tun da wani ikon Allah da da ita saboda rabo kace mu da rafa kika ce wata eh da raka ce kin zo karban ta bariya ko kin zo ganin mijina ki ce da kin zo ganin mijina dai kawai <laughs> ganin ka ganin ka dogo ita rafa rafa yau ba sabo da raba mai kyau kyau yau sai na so zama aiko a yau gidan ina ina abin na ba ba ai abin da ke in to wallahi ma so ba Allah a'a Allah azama masu an ikon Allah Allah yanke Allah ya ya ga yarinya nan shi za ku samu tukiya ga <laughs> a sabon salo yanayi da inganci ko mai yayi daidai domin kamfanin aljuniya ta ci da wani shahararren fim na gani na faɗa mai suna gani gawa ne tabbita shiri ne da tsakakun kuma gogaggun wasa irin sai shak ibi shak shahir muhammad kake sani musa mai iska, hajiya amina garba mai gida abdulkadir isa bello da sauran fitattun yan wasa suka baje tsabagen basiran da allah ya ba babu ko tantama shirin gani gawa ne ba irin sa ba inda ya nuni da yadda ake kyakkyawan tarbiyya tun daga tushe domin samun zira'a ɗaya ba da kuma yadda saka tafiya ke haifar musu da samun gurɓatattun zira'a that. ne da ya tsinka da lalacewa al'umma da tsananin cin amana kauna ta gaskiya tare da gugur mai tabbatar da gaskiyar wow a cikin jin ganin jawani ne ishaq da ishaq wato ali ya bi ruwan shi dan da injiza mai samfin sa ya rinka idan saruf tare da lankwama amana da aka baki na mata abokin sa mai gida abu qadir wato fatima inda ya ga maran ganin ko da iya ko da arziki sai ya biya bukatun sa da ita shi ne da aisha musa sai hakuri da cin mutunci da mijinta tahir muhammad farke mata domin neman nasara a kansa aisha kuwa ta kasa tunzura mijinta ne duk da irin cin mutuncin sa suke masa tare da tsagalgala haka yake shi ne na farko da ya fito da ainihin darasin rayuwa domin zama ma'auni ga mutane da yadda za su samu kyakkyawar tarbiyya ya yi nuni da tsauna ta gaskiya da ta zahiri da kuma makomar ga farallu. ta ku ne naku a kantinan sai da kasa kasa a duk fasin kasar nan kamfanin el na gini na 63 ibrahim tayi road lambar sharho sufuri shida hudu shida hudu uku takwas takwas tara kayanka haba don Allah da kai da kafa duk mallakar wuya duk abin nake so a gida da a yanzu babu wata da ake yayi a wannan lokaci wadda ta wuce shi din <laughs> mutane abin da ke dama su an ma ka san Allah ka san Allah zan yi ma wannan zai shiga zan yi ma ka ni ba kai ta ba kai ta ka rike jawo mai ba ba to kai ka dinga jawo mai ba muka sauka a mota muka zo ka mota kake wani tsoron akwatin karfe ne ko wani gidan me yasa za ka bada akwatin ma wani daga ofis an daga ofis an kika tsoron akwatin karfe ne daga lahira aka baka akwatin yalla bai baki ya haka ta hmm. kai ina zo ka da abin da muke yi hmm. ina zo ka da abin da muke yi hmm, hakuri hakuri me kuke yi a nan a da miki wallahi Allah ku baro can wata uwa duniya cikin gari ku zo nan za ku zance wallahi Allah ya hakuri kewaye muka zo gonan kanin baban mu alkaci kuka zo Allah ya hakuri za a yi hakuri wa ban da mutum wofi ana magana ka ka ka ka ka ka ka ne mutane kai musa annunka ne ka san da ba kake magana ka je hankali kai wannan kana zancen hakurin nan fa bata mani rai kake ba mu ba mu san hakuri ba ba kun yi laifi da yawa yallaɓai hakuri za a yallaɓai babu magana hakuri in kai hakuri kamar kana so ka mani allura a kirjina ne laifi na farko kun zo kuna lambo za ku yi mutane fata na biyu sannan kuma doka tana magana kun sa baki na uku kun yi ronge fati ronge fati dan bata uba mai ruwan barayi kuma an kai dai kai dara kai dara kai dara kai. kuma akwai barayin da yawa me kuke a cikin tashin ban ke mhm. ai ni ni ne wannan gona to mun kama ma dan gona ko wannan yaro dan wana ne to dan mm. wana ne kuma ce ke ah. na ba so ma yo amma da dole mu ko da dole ba da tuka wato ai ina ganin da kuja mm. ni ma sai mun ka ko na gidan wata mata rakiya shi wani din ba an yi kamar rakiya rakiya ta wajen malami da kafa wata ne kuma da farika ɗan ina aji ne da mini bawa a da kai Allah ba dan wasu ne ruwan barayi yayi ne ce sai jan kai kamar kunja ke kuma ke ciya na magana kina kallon mutane ɗaya ɗaya a ka ajiyar fuska kamar an ɗaure karar Allah ne abin da nake cewa ba me kake da bukata Allah ina da roƙon alfarma ba kuma yi ba kuma a bakta eh ina jinka ba ai ai san yake ciwo ai ai Allah saka da ai san mutum ai what a ba forward match ba eh, eh, in gani tukuna na ga wani abu ne ai a sabi na yi zai <laughs> bai turin ai ba ba ba ba wallahi mu je ka yayi mata ba to kana shi a warga da yamma ba ko in ban da kurciya da tashin ji duk kuma cikin gari da kun zo wajen ku tashi ku kuma in na zo gida ka zo in same ka idan ka san ta kake na gaskiya to mu je ka da kafin da mutu wani waje ma yawa ne, kai in dawo an rana da ciwo, shi ne na dawo ni da ɗan ya'ana. mun duba mun gani abin da kika tace shi a gida ne wanda mutum ya mallaka sauran duk kadarori da muka aika aka dawo da su wanda ya tata ne kafin Allah ya masa rasuwa kamar yadda kowa ya sani a garin nan ya rike garin nan ya mallaki wannan kujera da nake kai har tsawon shekara bakwai Allah ya kara masa amma bai tsina da komai ba ya kun daga sata ya mm. nemi dukiyarki. talmali ya yi handama da babake nan ayyuka su kai kuma da na hau mai na daya zama dole ne bincike hmm. da saboda haka duk abin da muka karba da gonaki da shanu da raƙuma da awakai da alfadarai duk wannan ya sace su ne a bitan mai Allah ya kara ma nasara kuma sun da mata don irin naki sai kanki ai baiwa ce da ba don kin kwanaki ba ke kanki kina cikin bital balance bai kamata ki zauna a gidansa ba ya kamata ki dawo wajen mai mulki a Allah kirkai Allah kara ma wala ba ka gani wannan dukiya dukiya marayu da ta marayu dan ya mutu shi da za ku yi man haka ya eh, ku duba ba mana saboda Allah wannan dukiya ba dukiya marayu ne ka duba duk wannan zuka aiki ta mai zata ka kama ka wato duk aikin da mai gari ya bi gani ba kenan sai an yi magana ki ce marayu to ko ƴan hawainiya ne ayyukan maraita kenan ko an zama rike ku to ya san yaran suka girma ne mai zai ce ba baban su ya dumka sata ki gaya musu haka Allah ya taimake ka ka duba wannan lamarin da ya su ka kwace turai ne haka sa sai an sawa ankwa kai daɗe wannan yaran kaɗan ya ka ta bakin hanya biya karkade ta faɗa nuna ba tabirin kamar zo mu ana karanta masa wasiƙa bayan sati guda ke dawo ka daga Najeriya ma mu ai gaba ai gaba ai gaba sa yawa eh, barka da eh, sababbin ma'aikata da aka turo nan garin ku zo gare ka Allah ya taimake ka Allah ya gara mu da ba wannan takarda bayan gaisuwa mai yawa tare da fatan alheri ta fito ne daga babban jami'in 'yan doka ƙasa gaba ɗaya a bayan haka dalilin aiko da wannan wasiƙa shi ne kinan kowa ne akwai rikice-rikice tsakanin makiyaya da masu gonaki Allah ya kara ba da don haka muka aiko su domin su jajjaga tsaro a wannan ƙasa haka yake kowane gari mun aika to shi ne kai ma ga naka kasa yadda alhamdulillah haka ne sa Allah ya kare wannan shine last kofar hankaka ni kuma ni ne eh, ka ta koyi haka yake sa ya masa bayani malam dan baka tuka ni ba ni ma kofar ne ne da ke gida ka ka ka ka ka ni ka ah, eh, eh, da da babu da ne babu da masau to a ba a ma akwai masu kama da ka gani zuwan waɗannan garin nan ka ga sai samu sakatan wani abin da ya tattara a nan gurin da dalilin zuwan ibrahim shine kan wannan zalunci da mai gari na mallaki mana kowa ina sanar da irin wannan cin mutunci da zalunci da hawa kan haƙƙinmu da yake yi ya yasa da muka haɗu muke son mu tattauna kan wannan zalunci don ibrahim bayani kamar da shi ma kuma ya sani ya rubuta takarda zai ya kai gaba kan irin wannan zalunci ko ina ganin irin abin da aka ɗan uwana a garin nan assalamu alaikum ni dai kun san haifaffen wannan kawai Allah ne wa mahaifina taki daga nan ya koma birni kuma wanda na karatu a can irin na zamani wanda a lokacin da na karatu na kuna ganin uwa. suna wasu abubuwa ne irin na eh, yahudawa masu hali irin na yan wuta wanda ba haka ba ne ni na san duk irin abubuwan da suke faruwa a garin nan don haka na sa samari yan uwana mu mu tattauna akan wannan matsala akan mu yanke hukunci akan wannan azzalimin da kaji na wannan ƙauye na wanda na san in ta in muka kiran iyayenmu da mu ba za su zo gurin nan ba da haka kaga babu ko ɗaya a cikin su saboda suna tsoron wannan da dakaci na wannan gari namu ko ba haka ba yanzu ne nake son ku bani haɗin kai gashi duk abubuwan da yake faruwa na rubuta a nan domin na san hakika sarki da hakimi ba san abubuwan da suke faruwa a game da wannan da kashi na wannan gari ba inda sun san tabbas za su magani akan wannan yan shi ne nake so ku bani haɗin kai kowa zan ba shi takarda da biro ya sa hannu na cewar kunyar da wanda bai iya ba za mu samo ta hoda wanda zai zo ya dangwala na shaidar cewa kun gamsu da abin da na gaya muku in Allah ya da Allah zai mana maganin wannan daga na man ina ganin kun amince na gode abin da nake so yanzu mu cika da fatiya domin Allah ya biya mana bukatu amin amin amin

unguwar su gaba da da ya kuban wannan naira a ya da Allah a haba haba

na to jikiya ai kai ne samodara kai koko ba sha ba ne yar kaɗan fa na ce ne yau hure ke zuba ne in kwakin ke a a in tafi zanni in haka kai na da marmara Sai kake haɗa taro kowa ta baki zanabi shi a ɗaki in buge shi da kulki dan ya san matsayin shi tun da kodan waye baro na zai sha duka da kokara Ilo na ta miki Ilo ka ka sake ni Gudu ba barin ki Ina ban hada kamo Ita rawar mu mana duba samudara iya samudara Thank you. ba mana shekara da shekaru to Allah da ikon kuma muna cikin wannan damuwa sai ubangiji Allah ya kawo mana yarima ya zo ya same mu yi mana tambayoyi muka kuma gaya masa shi ne yake mu rubuta ya kawo mu gudan hakimi domin a sanar da shi abin da to Allah ya taimake ka shi dai wannan kuka namu guda hudu ne kawai saura sun yi yawa ba su rubutu ba kukan mu na farko shi ne dai wannan daga namu na malle eh, ina kwace wa mutane yaran mata inna lillahi wa inna ilaihi abu na biyu a san ne daga mu ina kwace mana gona inna lillahi wa inna ilaihi abu na uku na malle ya hana mu ba da zakka mu masu rufin asiri sai dai mu kai gidansa ba za mu ba da abu na hudu da wani daga ke yi mana ko mutuwa aka yi a ƙauyen na malle ba za a rufe mutum ba ya Allah sai an ya ƙara a ya maka nasara da fatan da a akan wannan matsalar abin

kuma kai rigima a cikin ka'idoji wannan amfani ilimi ba da bayan haka insha Allah zan kai wannan kuka na wajen mai martaba insha Allah zai duba wani al'amari na ku kuma duk abin da mai martaba yake mun zan aika da rasuli da zai gudu wannan Allah baya son zalunci ko kadan Allah baya son zalunci insha Allah za a kuma yana da kyau dama irin wannan da zama na komai girman mutum zai ta samma mata sarauta kawo kara hukuma don bai karfin hukuma wannan kudin jirgi ne shi muka albarka ba wannan makoni shi ne Thank you. za a yi lalle wannan abu ne wanda za a dau mataki domin rarake kasa yake yi rarake kasa yake sai dai mu wayi gari duk mun afka shi ita za ka ji an ce wata kasar da ake ni ya afka to bam ne abin da za a yi ka je ka samu yan doka waɗanda aka kawo su ka gaya masu su aikin su ne sun san abin da za su yi. Ba su su, alama ba to da kara ta yau ai sai a ɗauka kai ne ɓarawan ka gani ba da kara ta yau kai shi ya kamata a rata yawa Allah ba ka wani kai ne doka tsakar gidanka shi kake ce ma baki kamar abun kwashi shara Allah ba ka wani wannan dan akuyan sai ga shi ce ka ce a sai ga ka ce ka cikin dabbobin ka Allah ba ka wani oh. ya shiga dabbobi ya yi barna na ina ne wannan ɗan daure shi nan haɗin kai ya shiga cikin bitalmati wa ya sani ma ko ya bi gidajen talakawa ya barna amma ta bitalmatin ita muka fi damuwa da ita ya ci harawa ya ci gada ya ci harawar wake ya ci dusa ya sha ruwan sukari da muke zuwa da wakai da ruwan magani Allah ya kara ma nasara abin da muke so mu gaya maka wannan dan kaure tukunna ma wai kafin a yanke maka hukunci ina uwarsa

gane nemi abuwa daga ɗaurin rai da rai mun mai da shi tare da kaziyar kana da ita ka zo ka karbi dan tauran ka in babu ita ta shiga bi salmani aliko aliko ta aliko da ka ko godiya ga Allah ba ta wannan hau ta biya an ba abuwa kace ne wannan dan taure taurin rai da rai ta yi maka ka buka kawo maza a ji a kawo kuɗi ko kuma a ba taurin rai da rai kika ce muke kana kan kara ne za ke na san hambula zai ka saba yau suka ba mu waje godiya ne ko ka ta ba wala to shi kenan baka zo ba taurin rai da rai Allah ba taurin Allah ba taurin ya tafi ne ko bai tafi ba ai ya tafi an mata farko ba ban shi da san ba mai shiri kwarai ko an tsari da kafa ko ka ko ga hasken gida Allah ba abin da za a yi wannan yarinya da na gani nake ina so Allah duduwa na a je a kira mun mahaifanta a gaya miki ba magana ce ta wasa ba yanzu ana neman sa gama Allah ta yi domin na ga taurin kai ne Allah ba kawai an kira ne

dalilin mun sa wa yarinya wuta da na yi magana sai ka ce kai ga wanda kake ka ba ni haka ayi wa yarinya auren dole a kan ne a'a to ni ba zan yarda da wannan ba wahala goyonka da na ci da rikabar kuma sai yanzu da zama mutum kuma za ka ce ga wanda so ka ba to ni ba za a ba na mallan ba ba za a ba na mallan ba kudin irin wannan ba za a ba ni ba ba a ba na matan ita ba abin da za a yi sai dai a yi haka kudu ai duk bala'in da suke ina jin in eh, ko ba ni bala'i ba ba dole ni bala'i ba ai duk da zage-zagen da duk abin da kike ba ina jin ka ba ai to ina jin ki zo na ne ba za a ba to amma dai magana ni eh, ai magana ai ai magana ta ki darewa kuma ba za ta sani ba eh, kina ta wani magana eh, ai ni ki zo kawai mu zo mu zauna da ke ba faɗa ba yi ba zauna ka faɗa abin da kake so magana bai san aure nake eh ana sani magana ce ba ka dama magana ai eh, Hausa suka ce ba ta wuce amu magana ita kenan ke da abin da nace ba wanda kake so eh ni ba na ni ba na ba zan ba ta mm, mm, mm, na malla ba ba zan ba ta shi ba ni kuma na malla zan ba ta to shi kenan duduwa duduwa zo zauna a nan duduwa zancen aure ne nake yi na ce zan ba ki na malle lafiyar zuciya sai magana ah. ba kallon ce ba ni da da ke muke magana ba da ita ba ni gaskiya iya ba na son na malli ni gaskiya iya ne mafi wani ka so shi kenan a to ki ce kawai ni zakara ya bani sa'a ah, eh, tunda kun haɗa bakin ku ne zakara sa'a da haɗa baki ba ce eh ai ba mu ku kuɗin ah, ana ba maka sa'a ai dai har kullum ne a cikin sa'a ne mu ko ba inda za mu tafi da ni muna na ba don ana kiyaye hanya za a zo a mun gwaji zuwa ni a hada ni da larurar gari kenan ko kai ka kira ka kasa kafa aura wa nama ni ko a bada da tashin hankali ko ba ni ba Thank you. to abu a hankali ku haka kan kuna mata sun lalace wa zage nan Zamu kuri ni da fara sai ka san shigo irin wannan babba shine amma ni na baka umarni ai ka bada umarni gurin cin abinci ne kai da kai da farko sai an gurin mutuwa kan fada malam ka cire ka cire kunaman bom na ce maka ya za ka tuka ka tsakana a hankali wallahi in ka samu sai ka gani wallahi da kai kuran ka kama hankali na ce maka chưa hết nóng gần chưa ngọt này sang cái sang cái lupa mahal ke ni. Kau tidak akan pakai jalan kau tak mulu. Kenapa makan nak kena nak? Akan ni, di, saya hilang. Kau tak m u n oh ya bukan kan si a n y a sih k m u nak i h k a m o a Ha ha ha ha ha ha! ハハハハ kuma hadisi ta Allah baya son ka gani kamar da suka yi ba ta da hankali ba haka ake so haka ne ita makabura ko wajen da kowa kuma wani waje ƙara imani da sa mutum ya sauko da dukkan wani buri wannan hatu amma a ce wajen da mutum ya wuni ko wannan ne ƙarshen rayuwa ruwa kai ne za ka fa abin amma a cikin sai an je an biya yanzu abin da za ka wannan ta kare tunda dai ne martaba ya ɗauki wani mataki a kan wannan da ke wannan Thank you. cin banza tsohon banza lalatacce Allah kawo mana na malle Allah ba su wani komai da komai ke wannan ba abu ya yi daidai yi shi wannan ya bayar? ya bayar to ya za a kamun tinki ya ba yadda yake da inan ne gaddama haka tinki na tinki da gaddama taron za mu haɗu da shi kuma wannan da yan zaken ai kamata ya kawo zakaru zakka mutane sun fara koyon almandara ganin mai gari ba za a turkusa a wannan shi ne mai garin nan dagaci na mallake nan to ai wannan shi ne dagaci na mallake a duk wani wanda yake so a dama da shi a garin nan to sai ya kama kaba da shi aiki eh, aiki ne na mallaka ba ku san ba wallahi wallahi ba da man shi ake ne ne eh. wallahi Allah nan ku dai nan ku dai muku albarka a da Allah wallahi hmm. kullun da ake a gidan wa a gidan wa kuka sauka gidan Oh, oh. ku dole ku zo ba da ku gaisuwa ya sunan ku ne sunan wannan hadiyu suna na abin da za a yi lamarin duniya an ce sadakin so kyauta ko ba ka ba ga wannan godiya ga Allah a zo fada ai gaisuwa a zo fada ai eh, gaisuwa kai eh, to malam Allah ya da Allah ya Allah ya Allah ya wato bayan kai ma'a Allah ba ka wani wannan shi ne wani na jujuwa ɗaya bayan kai Allah ba daga nan Allah zo zo zo ba ka da mutunci ba za ka ya ka gai gaiso ba da aminu jirgi zai za ka wuce shi haka ba gaisuwa ubanka aminu ji tsila mijin don dambari mahaifinka shi bai isa ya ja da ni ba wannan tana kai wallahi wallahi na fi karfin kwarai kuwa kuma yadda za kai. ya kake yi na ƙara ganin jin labarin kama ka wuce ta inda duduwa ta bi kashin ku ya bushe shi kun bar garin nan ah. Allah ya ba shi Allah ya ba shi Allah ya ba shi mutumin banza na samu wasiƙa ne haji a sannan saboda idan har aka ce inshallah. ma wuce abokantaka ya zama yan wantaka to don haka nake so wannan bayani da nake miki nake sa in saka miki daga marci masa jawabi domin duk abin da nake yi ina zuwa ina gaya to kana to alhamdulillah wannan bawon Allah zaman da muke da shi anan abun ya zama abun alheri to don haka muke so mu haɗa su da tarar da umar mu sosai rani nake sansan ba mu gani kasan in ne za a yi mm. wani ya kai labari wani ba zai kai labari wani ba zai kai ba kuma wallahi wani ba zai kai ba ta mai ta idan an ba asali in an dubi kasan shi mai ko a fuskani mu mukan she da mai ai mai da mai eh, eh. mm-hmm. a takaice shi kuma mai ya fita da ban ba shi bai fiye tsayi da nake so da ku a jama yaran nan kunne aiki muka zo yi a bar mu ne aikin in yaro ya je mana gagara a wurin nan fa zai fa gane ma a ya zakin ta ba. ai kada ku samu da abin da za ku yi kada a kawo mana kada a kawo mana rubu da hayaniya aikin da muka zo yi mun zo mu yi aikin mu a cike ba ta da bata lokaci ba hakan hakan ni ya je mana wani gargar bugu belin sai an sha wahala ka fara shi ai na magana tun da ina gurin kada ka eh, abin da za eh, abin da za a yi ba na tun da mun zo yanzu baya na eh. ai an ce yana oh, yana ciki wanda ce kuma mana ake ma a gida taron me ake ma a kofar gida cewa na yi ku zo ko wannan ai dai ne da wulakanci ko ban yadda ba wannan ta roba ni na kafa su ba ya kamata a matsayina ina yan dauka ga Ah, ina son gaba ɗaya yalan nan a karkata su a sa su a gida Allah ya kara mana kowa sai uban sa ya zo kowa sai Allah kowa sai uban sa asara kowa sai Allah ya eh, ka dai a suka aiki a da nama ya ba to ah, ina ne gari za ga shi shi ne na mallam <laughs> shi ne wannan eh, ta girma ce eh. saurara mana aka mai wannan takardar eh. to jama'a saurara fa ga takarda ta zo daga bani umarni ne aka ba mu hmm. mu zo da shi alhamdulillah na abin da ake ce ma waranti aka ba mu umarni na mu zo mu kama yanzu da kai gidan ɗinka gaba ɗaya haƙi ya ba mu umarni ne an gaba da yanzu ba wata alfarma da za a iya yi wanda alfarma wa ko shanu na da gwamnar yadda ina mai mota na gashi mota zo kai yo mana da motar na yo da motar gwamnar ah, yadda Allah kaki na ya mu saboda muna ganin kimar rawani ka tace na mutumin arewa da kake kina ganin kimar rawani ba za mu kama da rawani ba za mu kama shi alamar da ba don kwarto maharinci kawo mana naman tsohon banza malalaci a zalimi tsohon banza tsohon banza tsohon banza azalimi malalaci